Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Har kullum ni ce taku mai kawo muku kayan mata da maza ɓangaren auratayya. Ina mazan da suke da matsala a fannin aure, ina mazan da suke da matsala wajen mazakuntansu, rashin kauri, rashin daɗewa a jima'i ko dai wani matsala je da ya fuskanci ɓangaren aure. dukansu ina kira gare su su zo su mai da hankali su ji me zan faɗa musu ga magani na kawo muku magani duk da ka sa Allah a ciki kuma ka tsaya ga zuciya ɗaya ka sa cewa kana buƙata ka sa wani cuta ko cutarwa ba za ka ci riban shi wannan magani muna saida shi ne akan farashi mai sauƙi amma duk wanda ya kira mu zai ji bayani kuma zai gamsu domin ya tabbatar da eh wannan magani ya kai magani. Wannan magani magani ne mai kyau mai amfani. Duk namijin da ke bukata ko yake so in ya kira mu a duk faɗin duniyan nan duk inda yake zai zo gare shi. Kar ku manta kana bukatar kauri, tsawo, daɗewa da dai sauran abubuwa. da irin kai ma yanda in kana jima'i ga matarka ta tabbatar da cewa eh tana jin daɗin kuma kana mata abin da ranta ke so to wannan magani ya isar da saƙo ga baki ɗaya ina jiran ku duk wanda ya neme ni da tabbacin Allah subhanahu wa ta'ala zai samu maganin nan cikin sauƙi ga dai shi a hannuna yana nan ajiye bai ƙarewa domin yana ƙarewa ana kawo wasu ne domin saboda ku ƴan uwanmu ku ji daɗi mu ma mu ji daɗi ku amfana mu amfana. Na gode.